الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحبك وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم yau talata biyu ga safar hijira na dubu da dari hudu da talatin da shidda daidai da ishirin da biyar ga watan sha ɗai 2014 za mu yi karatu na ishirin da biyu mai bima na ƙarshe insha Allahu cikin wannan littafi na hamziya a kan yabon annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam a satin da gabata mun tun hayi magana akan inda yake tawassuli da ahalul baiti da sahabbai da kuma matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya ci gaba da magiya yana saduda yana kankan da kai gaba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda mun ka aje karshe shine baiti na ɗari hudu da bakwai yanzu da sha za mu tashi wanda ya magana cewa farka fil urji inda mun kalabe zauri fa fil audi tasbiqul arja'u ma'ana ka wanzu a cikin guramu domin fatasbiqul arja'u guramu sukan tsere filau diga dawa inda mun kalabe dodi majirkita ta dawowa dinnan ma'ana dai yana ishara ne da cewa yayu kana da aiki dan cito amma ka tsere ma aiki mai yawa wanda ba gurmu ba kamar mai aiki mai yawa wanda a gurmu mai aiki dan cito amma in ya sa ikhlasi sai ya tsere ma mai kaba ma'ana mai aiki mai yawa yanzu za mu tashi لا تقل حاسدا لغيرك هذا أثمرت نخله ونخل عفاه وأت بالمستطاع من عمل البر رفقا ليسكب الثمار الأتاء وكما فقد يسكب الثمار أشاء وبحب النبي فاذكر رضا الله ففي حبه الرضا والهباء shine ce lata ta hasidan alhali kana mai gushewan ni'imar da Allah yawa wani kana mai kushewa kana mai hasada ligairi ka ga waninka wanda ya aiki mai yawa fiye da kai to ce mishi haza wanga mutum ya ake yi asmaran na da binnainai suka yi ɗiya masu yawa amma wa na ni ko dabino na afa'u ya zan turɗa ma'ana ya zan ɗan cito nan kalima ta afa'u a cikin mamdudiya yana cewa wa shukul mulƙa mulka ladaihi afa'u afa'u ɗin nan a nan mi shi ka mihi abinda shi ka mihi shi ne ka ce wani da binnai ne sun yawan ɗiya ma'ana ayyuka ne na ɗa'a sun yawa amma kai ba yi aiki mai ɗa'a da yawa ba amma ni ko da bino na ma'ana aiki na mai kyau a fa'u ya zan turɗa to kakka dai ka ce haka ma'ana kakka ga wani ya yi ka aikin kwarai kai hasadarsa irin hasada ta cewa ya ba aikin amma da ka yi hasadarsa kan kana son ka cin masa la'alla ƙur'ani ne yake karatu ana allai wa ana annahari ko kuma dukiya ce ka ce suwa don Allah don hadisi ya yadda domin ya ce la hasada illa fil ithnai aw kama qala sallallahu alaihi wasallam to anan da yake ya yi ta bayani akan dammaha akan dammaha to kai ya zama yana ɗanmaha maha ne kawai amma ba aiki to don shi dai ce wa bil mustana'i amma fa zo da iyawayinka min amalil birri na aikin da'a Allah haƙiƙa faƙad da yawa kaɗin nan litta ce kuma ta kanto litta idan ta shiga ga fili mulari ba ta haƙiƙa ba ce faƙad da yawa al'ita'u ƙananan da kuma ko kuma asha'u ƙananan da dabinnai da hamza asha'u ina jin ba wanda ya samu nusa ga ko miskiɗi suka kayar da alfimara ɗiyan itace masu yawa nan ce daidai ka yi zo ga wargwadon ikonka na aikin da'a domin allah ya ce fattakullaha mastaɗa'atu sannan nan ciwon da ya yi da yawa ƙananan da binnai su jeho ɗiyan itace masu yawa mishika ne ma'ana da yawa aiki wanda bai da yawa amma saboda ikhlasin da a ciki an yi don Allah ba a sariya ba to sai ya zan aikin yayi yawa yayi yawa yayi yawa yanzu misali ka ba da sadaka in don Allah ne to sadakan nan za ta kai ɗari bakwai haƙi matsalar da zai na rufe kuna amwala mafi sabi da laika matsali habba an batar saba sana bin fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasun alim al kuma ana samun mai aiki mai yawa shi ku amma tun da ya sari ya ciki ba za a karba ba to sai kamanta isti'ara ta sirihiya akan kamar dai ƙananan labinnai amma su kado ma'ana su je hudayen itace da yawa bayan haka kuma sai nuna maka to duk aikin da za ka yi wala in dai baka son annabi muhammad sallallahu alaihi wallahi aikin banza ne domin son annabi shine wasila ta sababin samun alherin duniya da barzahu da lahira to sai ce fabgi ridallahi ka nemi yadda Allah wa bi hubbin nabi da son annabi sallallahu alaihi wasallam da zaran ka so annabi Allah ya yadda da kai qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim haka da zaran ka so annabi Allah ya so ka shi ko ma'aiki da zaran ka so abokai ne da iyallai ne ya so ka sallallahu alaihi wasallam farida yadda Allah wal hiba'u da kyauta wacce ba ta da iyaka ita ce hiba'u ta Allah wa fi hubbi fi hubbihi ta tabbata ga son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole ne ka tabbatar da kai so ne bisa ga kowa kamar yadda hadisin la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in sannan daga cikin alamar son annabi bin sunna ta da yawan ambato ne da kuma yawan salati gare shi da son duk wanda adda alaka da shi irin yallan gidansa da abokansa Allah ka yarda da su baki ba haka sai komo zuwa ga kankan da kai da kuma istigasa sai ke cewa ya nabiyyal huda ya annabin shari'a Allah ce wa innaka tahdi ila siratin mustaqim istighafatu abinda an roƙo na anan istigathatu agaji ga malhufin wanda an ka sama da bakin ciki ne kenan ko kuma a'a istigathata ya yi samu ku gata nan fataha ko to shine nusa abin nan istigathata maqulun mudlaq ma'ana ina nema gare ka taimakon malhufin wanda an ka sama da bakin ciki daga lahafu ne wanda alhauba'u zunubai jam'u hub innahu kana huban kabira abar sun cuta bi halihi da yanayinsa ma'ana zunubai ne sun yi yawa wanda shi wannan malhufin din yadda ilhubba yana 'ya'yan soyayya ne kawai ta ma'aiki amma wa hawa alhali shi ya amuru bis yana umarni da aikata mammuna wa malliwa ke lamunce min an tasdukar ragaba o na da niyya ta su gasgata anya za su gasgata a ce ina so ne in faɗi amma kuma ban bi abin da ya faɗa ba to ai in so gaskiya ne za ka aikata abin da mutum ya ce ka aikata abin da ce ka bari ka bari wani wake na cewa لو كان حبك صادقا لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيع da son ka gaskiya ne wallahi da kai masa biyayya shine alama shine shaidu hakika masoyi mai biyayya ne ga duk wanda yake so bayan haka sai kuma ya yi magana yana mai tambayar kansa istifhami inkari sai ce ayyuhibbun yusufu minni wuyawa za a ce son annabi ya inganta gare ni wai ko waɗarfi alhali idanuna wasilun sun zan wasilibnu a ɗa'illahi lilkara ga kwana amma waɗaifuka alhali kurwan maholkin kara'u ta koma min ra waggadera da kun ka sani a nan ya yi abin da masu balaga ke ce matauriya kamar yadda ya ta can wa min shiddatil zuhuril khafa'u kaga hafahu an ce zuhuri sai ka aza zuhuri na bayyana ne alhali na taimako ne ake nufi li zuhiru to nan da an ce wasilun sai ka aza wanda ya sadu alhali sunan mutum ne to abinda a wannan takaitaccen kisa. wato shi wasilun nu ada illahi samsam bai faɗin ra saboda yana da matsala da bakinsa yana da yamin baki na faɗin ra an sa ko da haka nan kamar zakara sai su ce zakaya to samsam bai faɗin ra kaga ya kaurace mata ko to anan sai shi al imamul busiri ya ce yadda wasulu ya ƙaurace mara haka kurwan na ta ƙaurace ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mi shi ka son a fahimta a ma'ana inda so na ingantacce ne da gaske da ba zan gushe ba kullum kowar maholkina tana maholkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ta kwanta da kwa da tunane ne ba ko aka ce ci abinci ya ci wake ma bai sha ruwa ba ya kwanta sai maholkin tiyo ga baki ne na shan ruwa don me saboda ya kwanta da tunanin abin to in gaskiya ne son da nika yi maka aida kullum sai na mahulkinka shi usman an ce kullum sai ya mahulkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka yadda da shi to anan sai ce gaskiya alamun soyayya ta gaskiya da ya kasance kullum ni kwanta sai na yi mahulki amma ya aka yi kwanana ya zan wasilu mahulkinka ya zan ra'u ma'ana da wasu le kaurace ma ra'u haka muhul kwana na kaurace ma minaka eh muhulkinka to shi dai shi ka nuhi nan misali na buga to bayan haka sai ce laita iri. Eh, kai can sani na ban sani ba a zaka wancan rashin muhulkin da nake na ma'aiki min udmi zambi saboda girman zunubi na ne wata nusa min udmi zambi da idafa ku ya samu ku eh a zambin ko saboda girman zunubi na an koko dai ba girman zunubi na ya sa ban kama mahulkinsa ba duk yana tawali'i ne domin ya yi mahulki a sallallahu sallama lokacin da ma yana da wannan ciwo din kamar da za mu yi bayani ba ce ƙara bayani idan muka tuba burda insha Allah an koko huzudul mutayyibina rabe-raben masu gaskiya so hiza'u rabe-rabe ne abinda suka nuhi ne hiza'u jan uhuzwatin ne wai koko kaso-kaso da ake samu na masu gaskiya so to rabo ne rabo ne wani rabo ne zai same shi kai tsaye ba tare da ya yi so mai yawa ba to sai kama samun yana mahulkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya samu nasibi wani kuma tabbas yana son ma'aiki da yawa kuma bai samu yi mahulkinsa ba a nan duk daina tawali'i ne ai ga duniya wani na iya kudi yan ta sai kaga ya da su sun yawa wani kuma ga kudin mai yawa kuma sun yi ƙasa to shi ne ke cewar ko ko rabe-raben masu gaskiyar so samun rabo ne wani zai samu rabo kai tsaye wani kuma ba zai samu kai tsaye ba to sai dama masu bayan allah idan akwai faru gare su sai su jingina abin gare su su ce su ne su ne jawo musu shi ne ta in idan uzmu zallati girman talala biyata wata nuska kuma uzmu zambi girman zunubi na duk daidai ne to ya kasance hajjabar uyaka shine sha makancewa mahulkinka da nake cikin kwana na ma'ana shi girman zunubi shi ya jamin ban mahulkinka to fakar hakika addawa magani azza ya buwa ya ko gada a kalbi ciwon gana zuciyata domin baiwa in so wani wace kai don haka tabbas ina ganin ba zan samu maganin ba domin kai nin mutu da su. kai kawai nake so hiya da son kowa don haka lalle in habban samu cewa ban samu ganin ka a cikin maholki ba to lalle ciwon nan naube da magani don ba zan so wani ba kamar yadda nake son ka to shi dai shi ka da wannan baiti bayan haka a nan da yake yana magana ne akan cewa abin da ya kawo wannan matsala shine girman zunubi ne to amma ka sani fa na nan na annabi muhammad sallallahu alaihi ba wai yana nuhin son ya jaye ba ne a'a rashin maholkin da yake yi na annabi sallallahu alaihi zunubi ne ne ya jawo masa to sai ya ce kaif kaifa yasda qalbu muhibbi shin ya za a yi zuciyar mai so ta yi tsatsa bizambi don ya aikata zunubi alhali walahu jila'u ai zuciyar shi na da magogi wa jila'u magogi wa alhali jila'u magogi lahu ya tabbata ga zuciyar menene magogin zuciyar zikiruka shine ambatonka aljamilu mai kyawu ma'ana abin da nika yi maka to shine magogin zunubin duk da ni ɗoku don haka na ɗoki yabona da nike maka ya zan makami gare ni ga gogewar zunubaina to bayan haka da yake duk ya koro cewa laihinsa ne to ai ana bi magani to yanzu ya ga magani ya samu sai ce hazihi illata annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine matsalata amma wa anta bibi alhali kai ne likita kai ne mai magani na laisa khafa da'u cuta ba za ta ɓoba alaika gare ka fil kalbi cikin zuciya kowa muddin mutum na da matsala za ka gane la'alla matsalar ta ciwo ce ko matsalar ta wata matsala ce domin sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu wata rana ya tsaya hanyar masallaci abubakar da anhu ya biya ya wuce a abu hurairar tambaye shi wata aya haka abu hurairar ce la ba aya ce manuwa ra dan ɗaya da ya ja ni gida ne ne ya samu abin da ni ci ka ji bawan Allah sai ni na Umar ma ya tago ni tambaye shi aya kamar da ni tambaye Abubakar duk dai ba su gano ba amma ma'aiki na gani na ce wallahi ya gano abin da ka damuwa ta can cikin zuciya ta ce taho mutum har dai karshen ta ya ce kira mutanen siffa suka sha nono din nan radiyallahu ta'ala anhu to shi ne ce wannan baci ne ciwo na kuma kai ne likita na kowane irin ciwo ba zai boyi ba gare ka sai ce wa minal fauzi an abuta ka shakawa in watsa maka koke na wa minal fauzi yana cikin babban rabo tun da kai ni kawo ma koke na ban kawo ma kowa ba fi wa ilaika ai koken gare ka ne kawo shi ba ga waninka ba wa ha ita koken iktida'u bi tsira ita ce nake nema gare ka sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ke cewa ita koken bummi na ta'a an kunsa mata ita koken mada'ihun wasu irin yabbai mustadabun masu daɗi kwarai muda'ihun din nan nakiratu ta'zimi wanda almadihu yabo mustadabun masu daɗi fi kana ka shi yabon wanda almadihu yabonka wal isga'u da saurara wadda mutane ke yi ya tabbata min ha daga kai karar da nake yi ta yabo ma'ana ta hanyar yabo nake kai kara wanda ina samun a saurara min mutane su saurari wannan yabon da nake yi ta hanyar kai karar da nake yi ƙwallama yana da wuya hawalat ita koken ta nemi madi haka yabonka ma'ana yana da wuya in yi yunkurin zan yabonka shi a hawalat ta yi yunkuri kamar uridu an uhawila ina son yi wani yunkuri to hawala ta yi yunkurin madi haka ka ita waccan kai ƙara tau illa ce mimun wadalun waha'u madahun kenan yabo ha ta taimaki waccan kai kara ɗin ma'ana dunnin neme in yi yabo sai in ji yabon ya miƙo yadda nika so in yi annabi sallallahu alaihi wasallam gurgudun hali yadda nike so a cikin zuciyata to anan kuma sai ce haƙƙali ya cincinta gare ni fika gare ka an usajila kauman in yi sabin babban wasaki ga wasu mutane masu yabo abinda a usajil ma'ana in sa sijilu shine babban wasaki na in kada cikin waɗanda ke yabo sallamat addila hab guguna su miƙu minhum nasu lidalwi domin babbar gugata ma'ana har su sakan min haka nake so ma'ana ya cancanta ni dinnan in yabe ka hayyazan gugunan wa'anda nisa gugata cikin tasu su miƙu ga gugata ma'ana dai su sakan min yabon da nake yi su jinjina min su ce na wuce su abin da ya sayan fan da sijil yana nuhin dai yabo mai yawa shi ko dila'u jam'u dalwin nan to shi ne yabon da bai da yawa ma'ana shi nashi shi asijilu na sauran mutane shi ne dalwi sai yake cewa abinda ke bambanta ni da wayancan inna li ghairatan haƙiƙa ina da wani irin kishi cewa a tsere min da yabo wa alhali abinda sa ne kishi ashu'ara na ga mawaƙa zahamatni suna matsotsoniya da ni suna tutsutsuniya da ni fi ma'ani ga ma'anonin madihi ka yabonka na ga duk ni kawo sai in ga sun kawo irin abin da ni kawo suna min su cere min nan ni ko ban son su cere min gaibon da ke maka don haka walgulu zurhuwa ga soyayya fi kataka liƙalbi ta tabbata a cikin birnin zuciyata wa anna yau ƙaƙa algulwa'u ko kuma algulwa'u nan algulwa'u lamu da kasara da, da domma ko kuma algulwa'u lamu da sukun ko kuma algalwa'u gainun da wasali sama duk akwai nusa da ta fassara haka kuma da ta haka da ta haka amma dai kuma duk fassarar guda ce wa anna qaqa al-gulwa zan samu ku ya samu ku al-gulwa ku wa anna qaqa al-gulwa zan samu lilisani ga halshe na fi madahi kai ga yabonka na so a ce ma na samu yadda nake jin son ka cikin zuciyata yana motsa min harshe na ya kasa in yi yabo irin yadda nake son ka ma'ana duk yabon da ni yi maka da son da ni bayyana maka to wanda a ɓoye cikin zuciyata ya yawa shi ɗaya ka son a gano na to bale a ce sun wuce wuri shi yana ganin ma bai wuce wuri ba don me ba bayyana da abin da cikin zuciyarsa ba don haka ma'aiki yabon ga da nake maka to ina dai son in samu lada ne don haka fi. ka ba da lada khadiran ga zuciya wanda ya lazzo lahu madhuka yabonka na jin daɗi ga zuciya shi babu abin da yake jin daɗi irin yabon annabi sallallahu alaihi ilman domin shi zuciyar ya sani bi annahu haƙiƙa shi yabon nan Allah ala horin ciki ne cikakken horin ciki ga masoya ya san da haka to don haka ma'aiki ina son kai min sakamako akan gaskiyar soyayyata da kuma tsananin kishina da kuma matsotsoniya da nake yi ga abokaina na waka. ina son in tsere musu ma'aiki ka bani wannan madadi domin ni ina ganin ni ne mahi su ga soyayya domin da yawa nake jin daɗi irin yabonka kuma zuciyata tana jin daɗin yabonka anan kowa ta kansa shi ke yi game da yin wayinsa game da yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani sai faɗi irin wagga wani faɗi wanda bata kai ta ba wani faɗi wanda ya ta irin su masu ishiriniya da dai sauransu yace shi wancan zuciya ta haka ya saƙa burudan barguna min sun'atil qaribi na aiki na waƙa wanda su bargunan ya saƙa su ne laka gare ka wanda sana'a'u duk da sana'a'u ƙasar sana'a'u a cikin yamen kusa ga su'udiyya lam ta haki ba za ta iya saƙa ko lam ya haki su sana'a'u ba za su iya saƙa washaha irin zanen bargon ma na waƙa ba bale su zana bargon gaba ɗaya washe kawar da ake wa bargo ma'ana su sana'a'u mutane ne sun iya bargo ƙwarai to anan kan isti'ara tasirihiyya sai ya kamanta yabon da ya kawo annabi sallallahu alaihi da kyawansa da adon da ya kawo yabon to kamar sana'a'u ce saƙa ta sana'a'u don sun iya saƙa bargo to duk da sana'a'u ɗin ma da ta shahar da iya bargo ƙasar to ba za su iya irin wanga bargon da ni saƙa na yabon me ba na yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ta sirihiyya ya nuna dai kamar yadda bargo abu ne mai kyau mai kyalkyali mai kaloli to haka ne shiga ne ya ce domin ya faro game da hasken annabi sallallahu alaihi wasallama har kuma nasabarsa har shasuwa ta har zuwa aiko shi da sauransu wanda nazmuhu wanga tsarin waka nauna yabo a ajazar durra ya buwa yadda ya gagara badantar da addurra lu'ilu'i ma'ana ya gajiyar da lu'ili'i ma'ana tsarin waka ta yi kyau ga lu'ili'i duk da isti'ara ce ta tasrihiyya kai fastawat fihi al-yada al ne hannu biyu na mutane as-sanna'u na wacce take hazika ita hannun ta wani mutum mai waka wal harqa'u da wacce awawanya wacce ba hazika ba ita hannun ta wani mawaki to fastawar ta daidaita fihi ga kasa irin abin da nake kawowa a nan wai yadda wanda bai da fasaha ba zai iya cimmin da yabo ba haka wanda adda fasaha ba zai iya ba ba zai iya cimmin ba to shi a fastawa fihi yadani as-sanna wal kharqa to a nan, ka a ga cewa ya yi ta gida da yabo ne cewa idan an ka kare yabon ga ma'aiki wani irin gwazon gwari ne wata irin fasaha ce sai ce a fardahu ma'aiki ina son ka yadda da yabon nan yadda ni ka son kai da shi domin afsahal asaham ri'in ya afsahamri'in za a kaddarta ya wurin ya mahi fasaha duk wani mutum na daga gwada wanda ya hurici da dot da ladi ana afsahu min man nadaka bid dot ni ne mahi fasaha wanda ya magana da dal kamar yadda hadisi ya ambata da an ce ma'ana hadisin dai tana da kyau ne Fardahu fardahu afsaha imri'in na daka dada faqamat ita dadu ma'ana ladi ta tsayu garo za'u tana kishin e, za'u ta tsayu ita ladi ga bakinka ta garo za'u zodi tana kishi alhali tana kishi min ha yadda lade ta samu ko ita ya za ta samu ka huruta ta haka domin ita lade tana cikin wadda tana wa mutane waya ko larabawa to annabi sallallahu alaihi wasallam kowa iya huruci da lade to duk da zuwa wadda tana kusa ga lade don goga fiqihu in ka tahi cewa wala dalil ka ce wala zalil sallaka bata kare ba kamar da dai akai bayani idan muka diba littattafan fikihu. domin kusan tahiyarsu kusan guda to yau duk da za'u da a kusa ga ladi idan ka hurta ladi za'u za ta yi kishin cewa ina ma da ita ta ka hurta haka to bale irin sura bale irin su ba kenan ma'ana dai ma'aiki ne mahi fasaha duk wani mai fasaha gaba ɗaya wannan ke don haka ashe tun da ma'aiki ya kowa fasaha ba wai ya banga da ni duk fasaha tai ba ina nuhin ya gamsar da ma'aiki ba sai dai ina son kawai ya yadda domin niyata mai kyau bayan haka ya ce yanzu wani na iya ganin cewa yana nuhin wai ya kai matuƙa ne ga yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa a ba haka ka nufi ba ya ce abi zikiril ayat yanzu don ina ambaton mu'ujizojinka ufi ka ina nuhi in cika maka madahan yabo ne a ba haka nake nufi ba aina min niwani na. wa aina min halwafa kuma ya ma za a cika mu'jizojinka da sibbobinka ai ba za a iya cika su ba don ba za su kare ba to anan kuma can in kun ka tuna ya ce haƙƙali fi ka an usajila ƙauman ko in yi sabin waƙa ma'ana in sa babban wasakina ga mutanen da sun sa ƙaramin wasakinsu in cere musu har ya ce inna le gairatan kun tuno ina da kishi to nan kan wani ya azawa yana son gaba ɗaya ya ɓadda masu yabo yan uwa ne sai ce a ba haka ka nufi ba an koko kuna ganin umari bihin nan? ina jayayya ne da waɗannan mu'ujizojin da nake kawowa da yabon da nake kawowa to ina jayayya ne da su ga ƙauma nabiyin jama'a annabi yana nuhin masu yabo ɗaya suka shi kauma nabiyyin hubatuhumu kad ullibat bittiba'ihi wa jam'u rasulillahi la yatasha'abu to shi qaumu nabiyyin jama'a masu yabo sai ce a ba haka ne ka nuhi ba ma zanna hubiyal agbiya wa da gebaye wawaye suka zatan mini sa yayi muni don ba haka ne ka nuhi ba ba ina nuhin gaba ɗaya in dushe su bane a ni dai ina rada yabona ne da nake don ni nisan kaina wani ya rada kai ne don shi ya san kai ne to shi dai shika nuhi da wannan don haka anan za mu tsaya kusan shi ne baiti na 439 yanzu za mu tashi baiti na 440 zuwa ƙarshe insha Allah ina jin sauran baiti goma sha bakwai in Allah ya kai mu ni sati za mu yi hatima in allah ya so kuma bayan mun sarke eh, za a sa littafi nashi kuma shine alburda shine burdatul madihi wadda kuma ana ce mata albura kamar da dai bayani na nan ta yi za mu tashi wa lakal ummatul lati gabadat habika lamma utita hal anbiya'u in Allah so can za mu tashi wani sati da fatan Allah subhanahu wa ta'ala shi kare mu da jagora albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah shi kara mana sun ma'aiki da iyalan gidansa da abokansa da sahabbansa baki ɗaya ba tare da wari ko guda daga cikin su ba bisir al alhamdulillah rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka